assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ah, to kai tsaye za ci gaba da ah, ci gaba da bidiyo dinmu daga inda muka tsaya wurin da za mu sa image na logo dinmu uh, kada manta dai idan wannan shine farkon zuwan ka a danna alamar subscribe uh, a danna alamar kararrawa domin notify ɗinka idan dora sabon bidiyo a danna alamar like da kuma share so kai tsaye ga masu sha'awar koyar a networking akwai channel dinmu mai suna a ci gaban zamani idan mutane su mutum ya je duba zai ga muna sa tutorial na harkar networking nan kuma muna sa na harkar da shafi web programming so a wannan web programming din idan mutum yana so ya ga abubuwan sosai da suke idan mutum ya shiga youtube in ma ba shi da linkin idan ya rubuta nas tv idan ya sace a hankali zai ga nas tv da yawa zai ganawa a jiki da hoto na nuna computer to in ya shiga cikin sa akwai wani guda aka sa playlist idan mutum ya danna wannan playlist din a zai ga list kala kala zai gana na web programming zai gana php zai gana na abu to idan ka taba na web programming zai fito maka da series na web programming ne ba tsallaki daga na ɗaya zuwa na ƙarshe idan ka duk wanda ka taba zai fito maka da shi daga ɗaya zuwa na ƙarshe amma in ba nan kake gaba in farko ne ka bude zai dinga kawo maka su ne a random kawai so yanzu kai ɗaya zamu je mu ci gaba da program din mu yanzu na nuna wannan so za mu yi refresh gashi nan yanzu ya fito to yanzu kai ɗaya zamu je mu sa a ah, image a nan na kamfanin mu za mu rubuta a ah, welcome page a nan sai yanzu kai ɗaya bari mu zo cikin program ɗinmu sai mu sa welcome page a nan kenan cikin wannan image ɗin bari mu sako ƙasa a nan dan sa h4 h4 a tsakiyar su sai in ce a in ce a in ce na services so bari ku fi wannan ma kawai sai in kashi cikin wancan sai in canja mai abu nan a nan shi kuma sai in ci musu ah, in ci musu about our company so control s let me refresh so gani abin da ya fito mana nan so yanzu muna so idan karin sama kaɗan kada ya mana ƙasa da yawa so sai mu koma nan a cikin css ɗinmu sai mu sai mu kirawo h4 sai mu ci h4 sai mu buɗe wannan sai mu ci margin margin bari mu ci. margin 12 ah, wani mu ce margin 12 margin 12 sai mu ce 1 pixel 1 kawai muke so ba mu margin 12 1 pixel ah, sai mu control s so wani mu je mu ga abin da zai ba mu gani guga ya karin sama so yanzu sai mu je mu ɗauko logo din da zamu zo mu sa a ah, nan na kamfani ɗinmu mu so kai tsaye yanzu ina da wani logo da na dauko online amma wannan kawai gwaji zami saboda ba ba namu bane wannan wannan wani kamfani ne kawai na gani na dauko shi ah, so za mu sami mu gwada shi a matsayin a matsayin shine building na kamfanin gashi nan wannan bari ɗauke shi a matsayin shine building kamfani din mu so kai kuma inda ka tani naka sai ka samu kamfanin ka da zaka sa sai ka sa saboda wannan wannan ba namu ne akwai doka tunda na kasa waje ne a ah, JPG so kai tsaye bari mu zo mu koma cikin body mu gashi mun dawo nan to a cikin right side mu kenan v kenan a shi muke so mu sa wannan kamfanin to sai mu sauko kasa sai mu sa diff sai in ce diff ah, in ce class sai in ce equal to company uh, company wato a cikin wannan kiraska suka ibar da kamfani da nasa sai kuna sai image tag im tag to anan sai sunan wannan logo din da na dauko yanzu sai sa dot jpg sai refresh so bari mu refresh din sa na control s a kun gani gashi ya hau so yanzu za mu zo musa linki a nan wanda za ka kilikin ikaka cikin kamfanin mu kun ga dai website ya fara tafiya kenan gashi nan abubuwa sun fara fitowa so nan za mu zo musa link wanda idan ka taba linkin din shine dai kaka cikin kamfanin a nan bari mu koma mu rubuta a ƙasa kai tsaye sai mu fita daga nan sai mu zo sai mu zo nan wurin image so a nan sai musa link sai mu ce ah, paragraph equals to dot html idan mun zo mun pejin da mu zo musa shi a nan a nan sai don ce a ah, zan ce a ah, click here a click here a click here okay click uh, here uh, to click here to see uh, our to see all to see all about our uh, company so idan akwai gyara a gyara so yanzu nan mana so mu dan bayi dan space uh, to see all our company nan bari mu dan bashi dan gap bari mu sa wannan alamar ita ce ta ita da shi ake bada space NBSP sai ka sa koma to bari mu kofe shi kai sai mu karsa sa a gaba muna so mu ba dan space ne kaman guda uku uh, copy so bari mu refresh mu gani me zai ba mu a gurin ga link ya fito saman ba masu yi mu shi a daidai da wannan sai mu zo musa breaking line a nan wajen image ɗin nan sai musa br idan ba ku manta ba a cikin littattafin da muka yi mununin da ake sa breaking line a farkon bidiyon mu da muka fara yawon gani da ya dawo ƙasa gashi ya dawo santa click here to see our product our, uh, all about our company ka taba nan kaga za ta neman paging yace your file was not found so nan gaba za mu mu paging da za mu sa a uh, wannan paging wanda kana taba haka nan din zai kai gaba da bayani akan abin da shafi wannan kamfanin shi mu zo mu sa a nan gaba nan kuma za zo mu rubuta abubuwan da kamfani ke siyarwa da kayayyakin da mu dora nan in ka taba nan ka shiga za ka ji kaga irin su kayan networking da kwamfutoci da sauransu da za ka samu a ciki so idan idan wani a kwamfuta ka ah, bude shi kenan so mun bar shi a matsayin 80% da mun ci 90% zai ka nan da mun ci 100% fadinsa zai ka nan so wannan shine inda fitar sa dinga tafiya yanzu idan aka bude shi a phone kaga zai bude kamar haka idan a kaman waya ne mun gani yanda zai bude so amma nan yayi yayi kadan ya bamu wani iri to sai mu je ciki sai mu ce a ah, overplot ya zama auto za ku ya ya canza shi ya mai da shi wani abu bari ku ga yanda zamu yi a cikin bidiyo ɗinmu na gaba insha Allah duk da mu gyara waɗansu sabon abubuwa so yanzu da mu zo mu ce a wannan image a tree din a nan sai mu zo mu ce overflow sai mu kuma cikin a din nan sai mu ce overflow mu ce overflow sai mu ce auto so bari mu kafe shi mu sashi a can control c shi ma nan bari mu sami shi overflow auto control v control s save so bari mu refresh gashi mun yi refresh to bari mu yi manzan shi mun gani ko ya mai da shi auto gashi har ya sa wannan kaga za ka scroll din shi haka idan yayi yayi kadan kamar kun gani yanzu ya bai wannan fitowar ba sai muna mana wannan gashin za ka dinga scroll din shi kana ganin ya gashi idan yayi to haka ake sa overflow yanda yanda ba zai fito nan ya bata maka aiki ba kan nan kun gani yanzu idan idan awa ka bude shi zaka dinga danna nan domin ka ga ina ne inda abin yake so haka haka zai kasance kenan a waya kamar haka a kwamfuta kuma zai bude kamar haka so a shi gaba da lotu mu na gaba insha Allah za mu dora mu kawo muku yanda abubuwan suke gaba daya a successfully za mu ci gaba da sa sauran abubuwan a nan sannan idan mun gama nan ma za mu zo mu sa wani abin sannan ƙasa za mu zo mu sa futa da su copyright a nan so sai mu ɗauki wani homepage ɗin shi ma mu gani a cikin su bayan mun gama sai mu zaɓi wanda za mu sa a idan mai mana shine